rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma inni as'aluka al-birra wat wa min al-'amali ma tarda Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu astaghfiruka lima la a'lam Baraka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Barkamu da saduwa annan masallaci mai albarka masjidul mumtaz da ke nan gwargumari a garin maiduguri yau muna yammacin alhamis 25 ga watan rajab shekara ta 1444 wanda kuma shine ya zo daidai da 16 ga watan biyu miladiya ta 2023 insha Allah ta'ala karatu na littafin suwar mihaj tabi na Dr. Abdulrahman Rafatul Basha sabon tabi'i Muhammad bin al-Hanafiyati Muhammad ibn al-Hanafiya mala yake cewa akwai taki da aka samu ibn al-Junayd ya masa da cewa la'alamu ahadan ibn al-Junayd yake cewa ni ban san wani mutum ba wadda akhadha an aliyin wanda ya dauki ilimi mai yawa a hannun sayyidina Ali bin Abi Talib wa afada minhu kuma ya amfana matuƙa da ilimi da Allah wadakin sarki ba sayyidina Ali akthara min Muhammad bin Hanafiya yace sama da ɗansa mai suna Muhammad bin Hanafiya ɗan Sayyidina Ali bin Abi Talib ne da haka Ibn Junayd yake cewa ban san wani mutumi da ya ɗauki ilimi mai yawa hannun Sayyidina Ali kuma sannan ya fa'idantu da Sayyidina Ali sosai da Muhammad ibn Hanafiya ba وقعت بين محمد بن حنفية وأخيه الحسن بن علي جفوة malice an dan samu sabani tsakanin Muhammadu dan Hanafiya da kuma wansa sai na Hassan ibn Ali ibn Abi Talib jikan maiki sallallahu alaihi wasallam kuma dan maiki sallallahu alaihi wasallam mun sha fadan cewa ta bangaren Ali ibn Abi Talib Hassan da Hussein ‘ya'ya ne wajen annabi, don shi Ali bin Abi Talib kani yake a wajen annabi, da babansa da baban annabi wa da kai ne haka kenan shi aliyu kanin manzon Allah ne da haka ƴaƴan aliyu ƴaƴan annabi ne ta bangaren sayyidina ali su hasan da husain ƴaƴa ne a wajen annabi amma ta bangaren nana fatima radiyallahu anha jikoki ne saboda da ƴaƴan ƴassa ne to anan an san dan samu sabani tsakanin shi alhasan ibn ali da kuma muhammad bin hanafiya ƴaƴan ubanni suke babansu ɗaya musu daban-daban to sai aka samu saɓani tsakanin wa Hassan da ƙani Muhammadu ɗan Hanafiya fa arsala ibn al-Hanafiya ila al-Hasani sai shi Muhammad ibn Hanafiya ƙanin sai ya aika saƙo na wasiƙa zuwa ga wansa Al-Hassan ibn Ali ya ƙuli yana cewa inna Allah faddalaka alayya shi ƙanin Muhammad ibn Hanafiya yake cewa wansa ka sani fa lalle Allah madaukin sarki ya fifita ka a kaina Allah madaukin sarki ya fifita ka a kaina saboda koda babu komai kai wana ne ka fara zuwa duniya kafin na zo wani fifiko ne Allah mai sarki ya maka a kaina da inna Allah faddalaka alayya fa ummuka yace falla na farko da Allah madaukin sarki fifita ka a kaina shine mahaifiyarka Fatimatu bintu Muhammadin yace na na Fatima ce yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam bin Abdullahi sallallahu alaihi wa sallam mamarka na na Fatima ce yar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wanda duk yayin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba wanda yake so sama da ita shi yasa manzo Allah ya ce Fatimatu bid'atun minni manzo Allah ya ce na na Fatima wata tsoka ce daga cikin tsokokin jikina wanda ya fusatar da ita ya fusatar da ni wanda ya fusatar da ni ya fusatar da Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu gaba ɗaya matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun taru a gidan na Aisha dan ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara shi jinyarsa har ya koma zuwa ga Allah ana zaune gaba ɗaya matan sun kiwaye man sallallahu alaihi wasallam kawai sai suka ji tafiya da suka yi tafiyan na Aisha radiyallahu anha cewa da muka daga kai sai muga shi na Fatima ce ta zo tafiyar ta bata saba wa tafiyan mahaifinta da komai ba yadda ka san Annabi sallallahu alaihi wasallam na tafiya haka na Fatima radiyallahu anha take tafiya 100 bisa 100 da ta zo ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance sai ya ajiye ta a damansa wata riwaya ajiye ta a hagunsa sai ya ce mata kawo kunnanki Nana Fatima ta kawo kunnanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata wani magana wadda ba wanda ya ji daga shi sai ita. Kawai sai ta fashe da kuka. Can sai ya ce ƙara kawo kunnanki da ta kawo mata wani magana a kunne sai ta yi dariya. Nana Aisha sai take so ta mata wayo, take so mata siyasa. Cewa ai dai kin san matsayina a wajenki. Ni matar mahaifinki ce. kuma K'i kiyaya ce a waje na ai dan matar baba ai mamaci. me baban ke faɗa miki ne kika yi kuka a karon farko me ya ƙara faɗa miki kai dariya a karo na biyu ta ce wannan suru ne tsakanina ni da mahaifina da haka ba zan baɗa sirrin babana ba inda yana so ku ji ai da zai faɗa ne gaba ɗaya ku ji bayan nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an je an binne shi a shina na yi shi bata manta ba sai da ta yana na Fatima take cewa to yanzu dai ina fatan ai zaki gaya mun abin da kuka yi suru ke da babanki tace tunda ya riga ya rasu ya zama ba sirru ba zan faɗa miki abin da muka yi abu na fara ce min ya yi. a wannan jinyar da ya kwanta ba zai tashi ba zai koma ga Allah wannan ne sa ni kuka dan na san ba wanda yake so irin san da yake min kuma ba wanda nake so irin sa da aka rabuwa da shi yasa ne kuka a karo na biyu kuma ya mun wasu bayanai ke gana yi dariya ya ci ma a bayan ya rasu a cikin iyalansa gaba ɗaya ni zan fara bin shi je mu haɗu a lahira wanda kuma sai faranta min rainai dariya an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam na matukar son ta kwarai shi yasa lokacin da ah, sai na bin ne mi auren wata yar Abu Jahal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai dai ka zabi daya ba za a hada yar makiyin Allah da yar annabi ba a waje dai su yi zaman aure ba zai yi ba da haka sai dai ka sakina da Fatima sai ka aure Abu Jahal daga nan Ali bin Abi ya hakura da auren sai bayan da ta rasu ya aure auren shi har ya ku yangai ma a bayan rasu na Fatima radiyallahu anha shi sa dai yake cewa Fatimatu bintu mu ana mata kuniya ma da ummu abiha mamar babanta ana mata kuniya da wannan wa ummi da kaga a gefe guda shi Al-Hasan ibn Ali yana da na Fatima daraja ce mai tsada shi kuma Muhammad ibn Hanafiya yace wa ummi ni ko mahaifiyata imra'atun min bani Hanifa mace ce cikin gama garin mutane yar kabilar Banu Hanifa bayar annabi bace bayar wani gida bane in mm, yar gama garin mutane ce cikin kabilar Hanifa wajadduka duka. shi Muhammad bin Hanafiya sai ce wa sayyidina Al-Hasan ibn Ali yace wa jadduka li ummika kakanka ta bangaren mamarka Rasulullahi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne dan aikin Allah wa safwatu khalqihi kuma shine mafi zama zababbe cikin halittun Allah gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa daraja a wajen Allah wa ya ce to ni kuma in ji shi Muhammadu bin Hanafiya ya ce ni kuma kaka na fa li ummi ta wajen mahaifiyata Ja'far bin Qais Ja'far ne dan Qais mutum da ya ce ga magarin mutane kawai ta ina za a haɗa mamata da mamarka ba haɗi ta ina za a fara ƙoƙarin kwatanta kakana da kakanka babu haɗi kamfin tinkau fa idza ja'aka kitabi hada shi kanin Muhammadu bin Hanafiya wannan sai yake ce wan Alhassan ibn Ali idan wannan wasiƙar tawa ta zo maka fata'ala ilayya wa salihni yace yaya kai tattaki daga inda kake ka zo ka same ni kaninka inda nake in dai ka yafe min mu yi sulhu hatta yakuna lakal fadlu alayya fi kulli shay har ya zanto kana da falala a kaina ta kowane bangare ta bangaren mamarka kafi ni falala ta bangaren kakanka ta wajen mahaifiya kafi ni falala sannan kuma a matsayinka na babba Kayi tattaki daga gidanka daga inda kake ka zo ka sulhu da ƙaninka ka ka mun fintinkau ta ko ina ba ta inda za a ce na na fika ta wannan bangaren ta ko ina ka fili fama in balagat risalatuhu alhasana mali ce kafin ka ce me wannan wasiƙar tashi na zuwa hannun alhassan ibn ali hatta badara ila baitihi wa salahu alhassan kuma gaggawa ya baro gidansa ya zai ya samu Muhammad dan Hanafiya kaninsa kenan ta bangaren mahaifi a gidansa ya same shi suka yi sulhu ya yafe masa ya masa afuwa aka yi zulmin ishin gaba ɗaya zama babu wani yamu tsakanin wa da kanin malistu fa man hadal adibul aribu malistu wai wane ne wannan bawan Allah wai mai cikakken ladabi mai cikakken kaifin hankali allabiqu Wadda yake da ɗabi'un ƙwarai kyawawa Muhammad bin Hanafiya wane ne shi ta'al mali ce biyo ni nasta'ridu qissata hayatihi min awwaliha zamu dauko qissar rayuwarsa daga tushenta daga farkonta zamu ɗauko ta tabda'u hadhihi alqissa mali ce wannan qissar ta fara ne منذ أواخر حياة رسول الله صلوات الله salamu عليه rayuwar wannan bawan Allah ta faro ne tun daga ƙarshen rayuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ma sai da annabi ya rasu labarin rayuwarsa ya taso ba tun kafin rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani dan burbudin wani abu na rayuwarsa ya fara tasowa fa fi zati yawmin malici a wani ne a wata rana kana aliyu kana ali ibn abi talib fi jalsati ma'a annabi sallallahu ma'a annabi alaihi salatu wassalam sai ali bin bi tsari yana zaune tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kuma da mun sha faɗa yana da wasu lokuta da yake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gida ya gana da annabi a matsayin sa na wansa to yace wata rana muna zaune tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ali bin abi talib fa qala ya rasulullah ali bin abi sai yake cewa ya ma'aikin Allah ara'aita in wuli waladun shin wai ya manzo Allah shin kana ga idan aka haifa min da namiji min ba'dika a bayan ka rasu ka koma ga Allah mata ta haifo min da namiji afa usammihi bismika shin ya maza Allah babu laifi ka amince in sanya masa sunanka in sa masa suna Muhammad ka yarda wa ukannihi bi kunyatika kuma ya maza Allah masa kunya da alkunyarka ka amince ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani a karan farko ayi kunya da alkunyarsa yana cewa tasammu bismi wala takannau bi kunyati manzo Allah ya ce ku sa suna da sunana ku sa Muhammad babu komai amma kunyata Abul Qasim kada ku sa wa kowa dan wata rana ana makabarta inda kesin ya taso ana makabarta an je binne gawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na wurin akwai mutumi dan Madina shi ma ana masa kunya da Abul Qasim yana da mai suna Qasim kawai sai wani ya tafi daga baya ya ce Abul Qasim Abul Qasim Annabi sai yake ta daga kai ya ga waye ne yake kiransa mazala sai ga mai kiran bai yi bangaren sa ba a shi wani Abdul Qasim a sai mazala ya ce kai ku ji tasammau bismi ku dinga sa suna da su. amma wala takannau bi kunyati kada ku sa ku dinga sa alkunyar ku da alkunyata mazala ya hana shi yasa a cikin littafin al-Minhaj sharhin sahih Muslim alqa Imam nan Imam Nawawi ya nakalto maganin malamai da yawa game da wasu na ganin har bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a sa kunya alkunyarsa ba wasu mun a bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta saboda damuwar da ta sa manzo Allah ya hana ai wani case ne ya faru tunda ku ya riga ya rasu in an kira ba zai yi tsammani shi ake kira ba babu komai wasu kuma suna ganin ba za a sa ba saboda idan ɗanka ya ma laifi ka sa masa suna Abul Qasim kana ce ɗanka baban Qasim Abul Qasim Abul Qasim in ya ma laifi zaka zage shi kuma zagin nan ka zagi wani suna ne mai daraja a cikin tarihin rayuwarka an gane amma da gana da malamai suka firin jayarwa shine sa sunan manzon Allah ya halatta sa kunyar shi ya halatta wa kanni bi kunyatika yace ya manzon Allah sannan ka yadda masa kunya da alkunyarka fa qala na annabi ce na yadda na amince thumma ba kaga yanzu ana mu samu hujja thumma ayyamu dawrataha mali ce sannan sai kwanakai suka dinga jujiyawa kamar da Allah madaukin sarki ya tsara yini ya zo dare ya tafi yini ya zo dare ya tafi kwanaki suna ta tafiya Falahi kan nabi sallallahu alaihi wasallam alkarim صلوات الله wa عليه بالرفيق الأعلى النبي صلى Annabi sallallahu alaihi ما في درجة أو kwanan shi ya kare ya koma ya hadda Allah madaukin sarki kamar yadda kowa zai mutu annabi sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya tabbatar da zai mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka rasu sannan dukkan al'umma kuma za su rasu Allah yake cewa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sani annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai kasance wani ba face manzo ne wanda gabanin ya zo annabawa da yawa sun shuɗe kamun shi ya zo Allah ya ce in ya rasu ko an kashe shi za ku juya bisa digadiganku ku yi ridda ku bar addinin musulunci da kaga wanda yake tabbatar maka annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu kullu nafsin kullu nafsin dha'iqatul maut haka dukkan wata rai mai mutuwa ce an gane kowa zai mutu ya koma ga Allah kullu nafsin dha'iqatul maut maliki cewa wa talattu ba da ashurin ma'adudat ibnatahu ibnatuhu kuma eshi bayan wasu ƙididdigaggun watanni wata shida ne tsakaninsu. eshi ta bi bayan sa na Fatima radiyallahu anha kaga yanzu da sai na bai samu daman yi aure ba kasantuna na ma na da rai to amma yanzu bayan ta rasu zai yi auren dukkan matan da yake so wa rihanatuhu kuma sannan masoyiya abin ƙaunarsa ta rasu ma Batul malici na na tsada sadakakkiya ummul hasani wal husain mahaifiyar alhassan ibn ali da kuma alhussein ibn ali ba yan biyu ba ne wa da kane kunika ta yi alhassan an haife shi da shekara ɗaya aka haifi alhussein kamar da aka haifi annabi haruna da shekara ɗaya aka zo aka haifi annabi musa a shekara ta biyu fa aliyun ila bani hanifata shi kuma ali ibn abi da ya ga da mata yanzu sai ne musu rukuntaka ma wata kabila da ake ce kabilar Banu Hanifa ki ne aure a kabilar Banu Hanifa ya nemi aure kuma suka bashi wata tazawwaja Khawlata binta Ja'far bin Qais al-Hanafiyya nan suka bashi wata mata mai suna Khawla yar Ja'far dan Qais dan kabilar Hanafiya fa waladin lahu mauludan dhakaran haifuwar fari cikin taimakon Allah sai ta haifo masa ɗa namiji balarabi yana son ɗa namiji dan balarabe ba abin da yake so sama da ga ya haifo gwarzo Jarumi, wanda ana magana za na kwatanta dan shi a babun gwarzantaka da jarumta zai a tura shi fata wuce je kasuwanci ya dawo shi na ganin mace kaman kawai zai gama mata wahala ne wani ya zo ya aure kawai wahalar ya gama wahala wani zai je mura shi kuma banda abin jahiliya galibi a jahiliya wannan abin ke faruwa ya manta wanne ya wahala shi ma ya aure matar shi yasa ake cewa abin jahiliya ai kai ka yadda wani ya wahala ka aura amma baka yadda wani ya wahala kai ka yi wahala wani ya ji ya aura ba to shine ya nema auren ta haifi masa da namiji fada'ahu muhammadan kan ka ce me sanya mai suna muhammad takwaran annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kannahu bi abil qasim kuma masa kuniya da abul qasim bi idhnin mir bi idhnin min rasulillah ya masa kuniya da izinin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam to amma ghayr annan na nas tafiqu juna yunadunahu Muhammad bin Hanafiyata amma ma da yace ka sani mutane ba su gushe ba ba sa kiransa da Muhammad ibn Ali kamar da ake cewa Alhassan ibn Ali Alhassan ibn Ali sai ake cewa Muhammad ibn Hanafiya ba sa kiransa da Muhammad ibn Ali sai ake jingina shiga kabilarsa Muhammad dan Hanafiya ma masa ta Khawla Sai sai ake cewa Muhammad dan Hanafiya jingina sha ake zuwa ga mahaifiyarsa ko mahaifiyar ba mamarsa kai tsaye ba kabilan mamarsa tafriqan lahu min akawaihi al-Hasani wal Husaini malaci masu gidan tun a wancan lokacin sun yi haka idan a bambance shi da yayyansa al ibn Ali da Husain ibn Ali shi sai ake ce sa Muhammad ibn Hanafiya dan a nuna maka bambanci tsakanin wayannan gidan alhassan ibn ali din alhassan ibn ali din su din darajar su din dabbanci da shi ta al muhammad dan hanafiya darajar da bambanci mamarsu da darajar mamahaifiyarsu da bambanci darajar kakanninsu da bambanci an gane dan idan aka sanya musu na duka ake cewa alhassan ibn ali Hussein ibn Ali, Muhammad ibn Ali, sai tsammanin gaba ɗaya mahaifiyarsu ne, sai tsammanin gaba ɗaya nana Fatima ne. Ibnai Fatima Zahra Zahara, malici ayin nana Fatima, az-zahra'u mi haskakawa thumma urifa fi at-tarikh bidhalik malice daga nan kuma sunan ya bibiye shi a cikin tarihi ma kullum sai yake cewa Muhammadu dan Hanafiya Muhammad dan Hanafiya amma Muhammad ibn Ali sunan shi wulida Muhammad ibn Hanafiya fi awakhir khilafati Siddiq radiyallahu an malice Muhammad dan Hanafiya an haife shi ya karshen zamanin Sayyidina Abubakar Siddiq karshe karshen mulki Sayyidina Abubakar Siddiq a wannan tsakanin aka haife shi an fahimta a sai na wakar siddiq an ce shi a siddiq mai cikakkiyar gaskatawa ne saboda abin da ya faru a lokacin isra'i da miraji Na nana aisha radiyallahu anha kanta karu wayar kamar yadda alhakim ne saburi abu Abdullahi ya roto a cikin al-musri sai hain yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba mutanen makka labarin cewa ya je isra'i da miraji daga garin makka ya je baitul maqdis daga nan ya je fadar allah sai mutanen garin Makka suke cewa to dama babu wani da ka faɗi magana kai tsaye yake amincewa sai Abubakar ne Abubakar shine wanda baya sa maka dan haka wannan maganar da ka zo da ita ko shi kanshi Abubakar din ya ji ba zai da abin da kake faɗa ba shikenan yan gulma suka yi taki suka suka newa sai na Abubakar Siddiq sai ga mishi ga fuga shi ga shi ga shi abin da fa Muhammad ya zo da shi wani sabon labari dama ana gaya maka kana cewa ba haka ba Gafa abin da ya zo da shi sai ce ya faɗa hakan suka ce ya faɗa tabbas ya faɗa suka ce ya faɗa ya to in ya faɗa na gaskata shi saboda na gaskata shi a kan labarin da ya mafi wannan ce labarin Allah yana bashi sako daga sama na gaskata wannan ma sai dan ya je Baitul Maqdis ya je sama a inda ba zan gaskata da labarin Allah yana bashi sako daga sama shi fuka ta hangi gaskata na gaskata wancan ma ballanta na wannan aka yadda da farilla ballanta na fila malam da haka wani nasha'a wa rabba fi kana fi abehi ali ibn abi talib malici ya girma kuma ya samu tarbiyya ƙarƙashin kulawar babansa ali ibn abi talibin mutanen da galibi zaka samu tarbiyyar da suke ba wa 'ya'yansu su da kansu iyayen suke tsayawa su wa yaron tarbiyya su ba shi ilimi su koyar da shi ɗabi'un kwarai da halaye ba irin yanzu ba mun san mu haifa mu je wa titi kawai shi ne ka haifa ka watsa wa titi kawai shi ne amma mutanen da zaka samu ka ji an ce maka mutum a hannun babansa ya sauke Ƙur'ani. a hannun baban sai karatun hadisi dubu kaza a hannun baban sai karanta kaza a hannun baban shi kaza su mutanen da suna ba da kulawa ta musamman ma 'ya'yansu kisa karnin ya fi namu albarka Wata takharraja ala yadayhi kuma hannun baban shi graduating idan ana samun professorship to a hannun baban shi ya samu certificate na professor da haka anan duk wani karatu a hannun baban shi yayi fa aka da anhu ibadatahu a nan hannun Ali na bi tsari, a nan hannun baban ya koyo yanayin bautar Allah irin yadda baban ke bautar Allah da yake kullum tare suke yi kawai yaron ma ya miƙe da shi wa kuma a nan ya koyo gudun duniyarsa ya goyo gudun duniya aina sha gaya muku lokacin da zai rasu kafin ya rasu wata rana ya juya ya kalli mutane da suka yi sallah da shi a sahun farko ya ga idan su gaba ɗaya fari sol sol sol irin idanuwan mun nan fari sol ba sallar dare ba sai ciya nake ga idanuwan ku fari sol alama ba a sallar dare ko shi kuma idan shi rawun yake cewa yayi jajawu yadda ka san an sa garwashin yadda ka san an ciro garwashin wuta da haka sai ce alama kan ba a sallar dare sosai ko sai suka ce eh wallahi ba dai sosai ka san yanayin gajiya akwai kaza kaza kaza kaza sai ce ya Allah ka ɗauke ni a cikin mutanen da ba sa tashi sallar dare shi gani yake raunin imani ne a ce za ka kwana ka kwana tun sallar isha'inka ba ka wata sallah sallar asubahi ka ka kwana ba yi sallar dare ba ba ta farkon dare ba ba ta tsakiyar dare ba ba ta ƙarshen dare ba ya ce wannan ba ƙaramin asara ba ce Abdullahi dan Umar wata rana ya zo ya samu nana Hafsa hankalin shi a tashe wayarsa ya ce wata yayi mafarkin an cakume shi an tashi kiyama an cakume shi an yi lu za ta fi da shi jahannama ana ƙoƙarin za a wurga kawai sai farka da ya gaya mata hankalin ta ya tashi ita ma Yassa ce yassa na Umar da annabi bai zo sai ta bashi labarin cewa kaji kaji kaji kaji mafarkin da ƙanina Abdullahi dan Umar maza Allah yake cewa kai neman rajulu Abdullah maza Allah yace ma dalla da mutumin kwarai Abdullahi dan Umar kana yaqumu min al-layl fataraka qiyamul layl maza Allah yace ai matsalar shi da ya kasance yana tashi sallar dare yanzu ya daina shine aka masa dan jan kunne da wannan mafarkin tafiya wutan eh an dan an dan dawo da kai hayyacinka ne to su aka suka rayu kwana suke suna sallar dare in ma ba za su yi bare ba za su iya rayuwa daga farkon dare har ƙarshen dare a ce baka tashi kayi wa Allah ko da na fila raka a ba idan ba za ka iya a ƙarshen dare ba kai mutum da ka kwanta kaman ka mutu kayi ka ka kwanta duk sallar da kake daga bayan isha'i har keto a duka sunanta qiyamul layl sai dai ta ƙarshen dare ta fi falala ta fi dare ta fi tsada a wajen Allah amma duka sai na bakar siddiq ya kasance a farkon dare yake kiyamu lailin sa yace shi yakan yi sallar sa kamin ya kwanta dan ya kwanta lokaci ba zai tashi ba ka gane ya zama a rayuwarka ne kana da lokaci da kake bawa Allah yana da alfanu masu yawan gaske to shine yake cewa wa warita minhu quwwatahu wa shaja'atahu kuma dama ya gado karfin sayyidina Ali da jarumta sayyidina Ali wa talaqqa minhu fasahatahu wa balagatahu kuma ya gado ya tsako fasaharsa da kuma iya maganarsa mutune da ya iya magana kuma yana da fasaha wajen yin magana fa idza huwa mis'aru harbin fi sahatil qital mali ce wannan karfin da ya gado da wannan jarumtar yasa ya zama gwarzo a farfaje filin yaƙe-yaƙe saboda baya tsoro tun da baban shi jarumi ne karo da yaƙe yaƙe da aka yi badar uhud azab! ina ina zaka samu sayyidina ali na wa front wa farisu minbarin fi mahafil rijal kuma sannan ma ce gwarzan mai gwarzan matsayi ne a cikin taron mazaji mayaka ina na maganan ganan taron mazaji mayaka to shi ka yi cewa shine gwarzan wannan matsayin wa rahibun min ni amma kuma mai yawan bauta ne a cikin masu bautar dare kina a cikin masu sallar dare da ganawa da Allah da daddare idan ana neman gwaraza to yana daga cikin wadda yake cewa gaskiya na musamman ne idza asdala zalam sudulahu mali a lokacin da dare ya saukar da lullubinsa ya saukar da labulansa a kaun maduniya da logan da dare ya saukar da duhun sama duniya to zaka same shi kuma ya tsaya kyam bayi da aiki sai bautar Allah wa namatul uyun a lokacin da idanuwa suka yi bacci shi yasa na daga cikin ɗabi'un ƙwarai in kana so ka shiga aljanna ka ɗauki sallar dare manzo Allah ya ce afshu salama bainakum wasil arhama wasallu bil layli wan nasi niyam wa adimu da'ama jannata bi salam in dai kana sallar dare to ka ɗauki ɗabi'a da ta tafarkin tafiya aljanna ko talauci ne ma gware ka kama qiyamul layli taimako Allah sai ga talaucin ne ya kyale ka duk karfin sa da Allah ya masa dinnan to ai baka taba ganin dai mutum baka taba ganin dai halitta dai halittar Allah mai karfi irin talauci ba ko eh ba dan karfin da yake da shi ai da kowa nan ya kwace ai to a matsalar shi ne in ya rike ka sai Allah ne kawai zai kwace ka to lai ko talauci ne dame kan ka kama sallar dare Allah sarki zai kawo maka agaji sannan duk damuwar kan dai kana sa goshin ka da daddare ka kai gonka ga Allah ka gaya wa Allah cikin taimako Allah sai ka samu wani damuwar ta yayi wani bawa Allah dan duniya ne ma yake ce min duk lokacin da matsala ta dame shi in ya sa mata lokaci ya fara kiyamul likamin ya sa shi Allah ya kiyaye masa ita yace daga nan sai ya dina bukata ta biya ba muna karatu da mata nake cewa idan mace kamun ta yi aure budurwa za ka san akwai ƙoƙarin ƙiyamun laili kun kula budurwa ba ƙiyamun laili iya ƙiyamun laili kullum sai an tashi an yi sallah su amma ina tambaya me yasa daga sun yi aure suke dina wata tsohuwa ta ce min malam to ai sun wurga sun cafe wata tsohuwa ta ce ai dama <laughs> ƙiyamun laili ba na Allah da annabi ne ba zai dore ba ai dama na neman miji ne ko miji ya riga ya samu ba shi ke yakin yawon ya riga ya kare ba malik cewa a aqhamahu abu ridwanullahi alaihi fi hurubihi allati khadaha babansa ya dinga tsindima shi ya dinga wurga shi ya dinga tsu nan cusa shi a cikin yaƙe-yaƙen da baban ya dinga ya dinga tinkara da haka duk wajen da ya fi ina haɗari in dai baban zai shiga to sai tura yaron ya wuce kafin ma shi ya biyo baya wa hammalahu ala aba ala abaiha ma lam yuhammiluhu li kuma ya dinga ɗaura masa wahalhalin yaƙi, irin wahalhalin da bai daura wa al-Hasan ibn Ali da kuma al ibn Ali ba kinin wahalhalin da ya daura Muhammad ibn Hanafiya ya fi walan da shi baban ya daura wa al-Hasan da al-Husayn fama lanat maliki cewa wannan yasa kwata-kwata ba a taɓa samun cin wata nasara a kan shi ba wala wahana lahu azumin, kuma sannan ba a taɓa samun yin ƙoƙarinsa da himmarsa ya raunana ba saboda ya riga ya saba ka san mutumin da ya saba ganin ababai tun yana ba shi tsoro har abin zai daina ba shi tsoro an gane walaƙar ƙila lahu za ta barra wata rana an taɓa tambaye shi aka ce masa mali abika yuqhimuka fil mahali wai kai me kake fahimta ne me yasa babanka yake jefa ka a cikin wajaje masu matukar hadari wadda ba lalle mutum ya fada zai fito ba zai iya mutum ya shiga ya mutu me sa babanka yake cusa ka a cikin wajaje masu hadari wa yulijuka fil madayiq sanne yake cusa ka a waje mai matukar matsi inda duk kafirai ne an riga an rinjabe ba wanda yake son shiga babanka sai ce ka je ka shiga me yasa babanka yake maka haka duna aka waika alhasani wal Husain baya wa 'yan uwanka Alhassan da Al-Husain me yasa baya musu haka kai yake maka haka Faƙala sai ce zalika li anna yanzu yanzilani min abi manzilata ainihi yace saboda 'yan uwana al da al a wajen babana kaman gurbin idanunsa ne su din su din kaman idanunsa ne wa anzilu ana minhu manzilata yadayhi ni kuma a wajen babana kaman gurbin hannayensa ne su kamar gurbin idanunsa ni kamar gurbin hannayensa da haka fa ya ƙi ainihi biyadaihi sai yake ƙoƙarin kare idanuwansa kar wani abu same su da hannayensa in ku kenan kaman yana ƙoƙarin cusa Muhammad ibn Hanafiya yaƙe-yaƙe dan kar wani abu ya samu alhassan da alhussain ya yace ni kuma na sani sai na taya babana wannan abin da yake so sai nake kokarin ƙara faranta mahaifina ido in ƙara faranta masa rai dan kar wani abu ya samu yayyena ni sai nake shiga su don su samu tsaro Ina yadda duk wani haɗari in shiga in dai ƴan uwana za su samu tsaro babana zai ji daɗi to na yadda na yi wannan biyayya ta sa ni ma kuma Allah yake tsare ni zan shiga cikin yamutsi fito babu abin da ya same ni wa fi ma'arakati sifain malaci a yakin sifain yakin sifain an yi shi bayan an yi gazwata jamal da yan watanni kaɗan an yi ne tsakanin Ali bin Abi da Muawiya dan Abi duk kuma abin da ya tada yakin kusan rikicin da ya faru ne akan kisan Sayyidina Usman rikicin da ya fada fada tsakanin Nana Aisha da shi Ali bin Abi Talib an gane akan kisa sai Usman sai an nemo da suka yaki suka yaki sai Usman suka kashe shi a hukunta su a yi din su into law to shi kuma yana ganin cewa to ya za wannan aikin babu shugabanci dole malaki cewa to a yaki sifain alati darar da baina Ali ibn Abi Talib wa Muawiyah ibn Abi Sufyan malaki wanda yaki ne mai tsanani da ya gudana tsakanin Ali bin Abi Talib da kuma Abu Abi Sufyan radiyallahu anhuma dukkan su bi Allah da su ba wanda kowa ijtihadi yayi yayi kokarin samun daidai ne ba wanda ya saba Allah cikin su kana Muhammad bin Hanafiyati yahmilu ra'ayata abeehi Muhammad dan Hanafiya a lokacin shi yake dauke da tutar komandanci na tawagar babansa Ali bin Abi Talib wa fi ma kanat rahal harbi da'iratan tadhahanu an-nas min al-fariqain Malik a lokacin da rikicin yaƙi ya rincabe tsananta yaƙi yana taɓa kowane ɓangare fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun idan ana yaƙi dama dole cikin musulmai za a yi raunuka za a yi kashe-kashe cikin kafirai za a yi raunuka za a yi kashe-kashe ba wani lokacin da za a yi yaƙi a ce ɓangare ɗaya kawai ake ta kashewa ba yaƙi aka yi ba wasan kwaikwayo ne kawai drama ne ah to ya za ya ce ba wanda aka juwa ciwo ba wanda aka shi kuma an yi abu da sunan yaƙi kawai wasan kwaikwayo ne mana to shine yake cewa bahanan waka lahu qissatu rawaha bi nafsihi faqala mala yake cewa ya ba mu wani labari na wannan yaƙin da ya kaure tsakanin bangare guda dukkan su musulmai wanda yaƙi ne ya kai matuƙa wajen muni mala yace da kanshi ya ba mu labarin yanda yaƙin ya tsananta yake cewa laqad ra'aytuna fi siffaini ina ma a ce ka gan mu mu mun ga kanmu a yaƙin sifain ji shi ya ce mu mun ga kanmu a yaƙin sifai wala ƙari ta ƙaina ma a sahabi ma'awuya ya ce mun rincaɓe a filin yaƙi da mu da jama'ar ma'awuya ɗan abu sufiyan na hatta zanantu annahu lan yabqa minna wa minhum ahadun yace yaƙi ya kai maƙura wajen muni aka yi kashe-kashe masu matuƙar yawa har muka fara tsammanin cewa fa a ɓangaren mu da ɓangaren su ni a tunanina na yi tsammanin babu kowa kowa ma ya kashe kowa tsammanina ni kai da kawai na rage da rai kenan mutanen babana gaba ɗaya sun ƙare mutanen ma'awiya gaba ɗaya sun ƙare dan naji shuru naji tsit alama kowa ma ya mutu fastafza'atul amra wastakbartuhu ya ce a take kawai sai na tsoraci wannan yakin da muka yi kuma na ga girmansa irin wannan tawagar da muka zo muka rinca abi a ce kowa ya mutu kai wannan abin fa ba kyau summa ma an samitu sa'ihan min khalfi yasiru yace na tsaya ne tsin haka kawai sai na ji wani mai ihu a baya na ihu yana cewa ya ma'ashar muslimin yace ya ku tawagan musulmai bangarori guda biyu duka Allah Allah ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah ya ma'ashal muslimin ya ku musulmai man linnisa nisa'i wal wildan wai ba ba za ku ba da agaji wa za ku bar wa matanku da yaranku kashe juna gaba da anan ba za ku tausaya wa matanku da yaranku ba man liddini wal arad ba za ku ji ba za ku tausaya addinin nan ba ba za ku ba addinin ka in din kashe junanku anan to waye zai yi addinin in yanzu ku bangarori guda biyu kuna musulmai kun zo kuna yaƙar juna ina mutunci yake a tsakaninku babu mutunci ai Malirumi wa Dailam ce, ya kuke gani zai kasance game da ruma da suka musulunta idan sun ga mu ya mu laraba mu zo muna yaƙan junan mu ya ruma musulmai za su fuskanci addini za su ce irin addini ne wannan kuma ya mutanen Dailam su ma sun musulunta ya kuke ganin za su kasu za su fuskanci addini, ya za su kalla addinin ya ma'ashar musulmi ya ku musulmai Allah Allah mu ji tsoron Allah mu bar kashe junanmu da kanmu da kanmu wal buqiya mu tabbatar da mun tabbata a cikin musulunci ba mu yaƙi junanmu mun ƙara da junanmu ba ya ma'ashal musulmin ya ku taron musulmai fahattu nafsi yace ina jin wannan nawa kaina alƙawarin cewa Allah yurfa ali saifun fi waji muslimin ba da dalika ba za a ƙara ɗaga takwabi ya fuskanci wani musulmi ba ni dai a bayan wannan ranan ba zan ƙara bari wani musulmi ya ƙara ɗaukan takwabi ya ce zai yaƙi wani musulmi ba zan ƙara bari ba ballantana kuma ni na yi in wani ma ba zan shi ba ai ni yafi dacewa hana kaina kenan ko ya mun zo muna ta kashe junanmu mutum dubu nawa a kashe dubunnai tsakanin sahabbai da tabi'ai ثم استشهد علي رضي الله alaihi biyar athimatin zalima mali ce daga nan a wannan ya mutsin, sai na ibn abi talib aka kashe shi a hannun wani mutum azzalimi mai laifi shine abdurrahman ibn maljam ya kashe sai na ali ibn abi talib wa al'amru ila muawiyah ibn abi sufyan to bayan an riga an kashe ali ibn abi talib kaga yanzu wanda ya rage ya zama khalifa online ai shine shi muawiyah da ya yake shi da ka sai zama automatic khalifa shine Muawiya ibn Abi Sufyan fa baya'ahu Muhammad bin Hanafiya atake Muhammad dan Hanafiya dan Sayyidina Ali ya zo masa ya masa chaffa yace na amince da shugabancinka na yadda na yi a wanda jiya ya karka nake yi ala sam'i wa cewa zan ji dokokin da zaka bayar kuma zan ma biyayya fil manshati a duk abin da raina yake so ka ba da umarni zan ji zan yi biyayya zan wal makrahi duk abin da ka faɗa wanda raina baya so matukar ba sabon Allah bane zan ji zan yi biyayya ragbatan fi rabi sadi yace zan yi wannan ne a kokarin hada kan musulmai dan idan yanzu na ware ni ma akwai nasu zasu bi ni ai tawagar da suke bayan baban shi Aliyu kafin a kashe shi in yanzu yace ya kafa kanshi a matsayin commander shine khalifa za su goya masa baya ai lokacin da ka zo ka duniya ka ce wannan fensirin Allah ne sai ka samu masu binka kai, ka yarda lokacin da yanzu ka zo ka wayi gari ka ce kai ma Allah ne za a samu masu binka kai. yanzu gashi nan muna ganin wani abu cewa yake shi kanshi Allah ne kuma yana da mabiya iya mabiya ko aski baya yi amma cewa yake shi ma Allah ne kuma har wasu sun yarda da cewa Allah ne shi na ji an yi ra'ayi hira da wasu mabiyansa aka je kuna ganin shi Allah ne shi suka ce ma Allah ne ai an kai wa da turuju ai akwai mataki da ka kai kawai zaka na ganin kowa ma Allah ne kai ma zaka zama Allah kuma a ce duk irin wa'azin da ake fa akwai wanda suke da tunanin a irin nan kasa kamar Bauchi ko mun fahimta kuwa to kaga haka al'amari yake duk lokacin da ka zo da wani abu to sai ka samu wanda tunanin su zai dace da irin wawancinka in na daidai ne ma ya dace da irin tunaninka na hankali idan wauta ne dace da irin wautarka an gane mala cewa wa jami'i shamli sannan burinsa ya kuma ya haɗa kan a samu kan haɗin kan jama'a da targa ta watsi a baya a haɗa kai waje guda wa izzatul islami wal muslimin a samu ɗaukaka a cikin musulunci da kuma ɗaukar su kansu musulman ولقد استشعر معاوية رضي الله عنه صدقها صدق هذه البيعة وصفاءها مالك معاوية daga ganin Muhammad bin bin Hanafiya ya zo masa cappa ganin haka kawai Muawiya a jikinsa ya ji cewa wannan cappar da shi Muhammad ya masa ta gaskiya ce ba ta nuku bace ba ta munafurci bace kuma wasafaha ya tabbatar da tsaftace cewa ya masa ne dan Allah kuma dan nema a sami yardan Allah wadma anna ila sahibiha Ma'awiya ya samu nutsuwa ga mai yin wannan cafa shine Muhammad bin Maslama Muhammad bin Hanafiya a shaddad minan ya samu nutsuwa matukan nutsuwa cewa yayi masa ne dan a samu haɗin kai kuma a samu yardan Allah mimma ja'alahu yastazidu mimma ja'alahu yastaziru Muhammad bin Hanafiya wannan ya sa ma shi Ma'awiya yake neman Muhammad bin Hanafiya ya dinga kawo masa ziyara lokaci bayan lokaci dan su dinga tattaunawa kan al'amuran da ya shafa harkar mulki da shugabanci fazarahu fi dimashqa akthara min marra Muhammad bin Hanafiya ya ji ya ziyarci Muawiya a garin Dimashqa a Damascus ba su yi eh, ba su lokuta masu yawa wali akthara min sababin kuma ya ji masa domin sabubba daban-daban sun gana sun tattauna min zalik Malici na daga cikin ziyarar da ya kai masa shine anna malikar rum sarki rumawa kataba ila muawiyah yaqul ya rubuta wasiƙa zuwa ga ma'auya yana mai ce masa innal muluka indana turasilul muluka mu mutanen rumawa tun kafin mu shiga addinin musulunci tsakanin mu mukan yi aiki aiken wasiƙu sashi masai tsakanin sarakunan rumawa muna exchanging na wasiƙu wa yudrifu ba'dhum ba'dan sannan kuma sashi suna ƙoƙarin su ga sun faranta wa sashi rai bi gara'ibi ma indahum game da wani abu na wani abu na musamman da Allah madaukakin sarki ya baka yanzu misali kamar shehun Borno misali sai ya sa ai wani kandai a masa wani kwalliya da ulu ko ya sa a samu wani doki a masa kwalliya da kayan ado irin na al'adun mutanen Borno sai ya sa a mota ya ce a kai wa sarkin Kano sarki ya ga doki iya doki kwalliya ba irin tasu ba an fahimta kuwa misali sarkin Kano shi ma sai shi to shikenan a samu alkyabba a mata zibi iya zibi wanda idan mutum ya sa ma nauyin zubin sai ya ji shi a kafadarsa a yi a kawo wa sarkin Borno kowane mutane irin abin da Allah sarki ya ba su na musamman wani za a ga Allah ya musu baiwa kala kala wani Allah musu baiwan madara nono wasu Allah musu baiwan kuka eh mana mutanen Sokoto ba ai da na daga cikin abin da suke suka fice da shi a da da tun kafin musulunci ma ya zo eh kana karin tarihi za a gari suna da na daga cikin abin da kwarai da gaske suka fice da shi kuma sannan suke alfahari da ita kukan miya da kake ganin nan sosai ma kuwa kowa irin bayo da Allah ya musu akwai abin da sai ka zo nan zaka samu ka gane yanzu ga idan kana so ka samu biskin hatsi sai ka zo nan dalai ka zo nan ku ya kuwa taushe ka zo nan eh idan kana so ka ci abincin Hausa ka je Kano kowane waje zaka sa irin abin da Allah ya fifita su da shi akan wasu wani za ga abin da kuke siya da tsada in ka je wani za ka samu yara ne suke jefe-jefe da shi za zo nan ka siya goro kwaya ɗaya ɗari biyu amma ka je ka da shi shagamu in yaro ne bata sai ya tsalle ya tsunku a bishiya ya wurga masu yana da ma na sai da na same ka ɗari biyu ne ya tafa banza an gane hausar kowane waje zaka sama akwai abin da Allah ya ba su yanzu ka wani taraba Allah musu bayo kashu ba rai kashu eh taraba can yadda ka san za a bada kyauta yanzu ga sha naira hamsin-hamsin 50 kake siya can kana tafiya a ƙasa ma za ka tsaya ka tsinta ba wanda zai kula ka to kowa irin abin da Allah sarki ya ba su to su suna sarakuna suna burge junansu kowa nuna cewa fa mu ma Allah ya mana kaza mu ma Allah ya mana kaza wa yunafisu ba'dhum ba'dan bi ajaibi ma fi mamalikihim kuma kowane sarki yana kokarin ya ga yayi rigengeniya ya tserewa wani sarkin da irin abin da Allah ya bani a masarauta kai baka da shi na fi ka da kaza na fi kaza da haka zan dinga maka cara ina kokarin tsere maka da abin da Allah ya bani a mulki a ƙarƙashin inda nake mulka kai baka da shi fa hal ta'adhanu li bi an yakuna baini wa bainaka ma yakunu bainahum shi sarkin Rum ya rubuta wa Muawiya cewa shin ka yadda irin wannan dan aike aike da muke wa juna mu a da kai ma tsakaninmu da kai mu na yi ka yi kuma wani special abu da kake da shi ni ma na yi kuma kuna abu special shin ka yadda fa ajabu Muawiya bi ijabin wa adhina lahu Muawiya ya dan masa wasu rubuce-rubuce na dokokin musulunci sannan kuma ya bashi ansa cewa babu matsala na yadda ai karuwa da juna ne karuwa da juna ne Mala Idris akwai wani nono da taba sha daga gidan sarkin Fune da Magum Ma'am Bukar aka aka bani wannan nonon wata hanya ce yar gidan ta kawo shi wallahi ba su ga amma ni da ban taba shan nono mai daɗinsa ba Allah yanzu kaga misali yanzu irin wannan aka samu aka kawo wani sarkin da kullun sai in za a masa nunan ma sai an sa madara an sa siga an sa kanwa an babbatar da tsamin idan aka kawo masa irin wancan sai a burge shi da shi ka gane ai to irin wannan ne yanzu akwai da danderu za su yi sai aka kawo wanda ba abinci su mai danderun sai ga naman ya abin ya masa daɗi duk abin da ka saba ci shi zai dina maka daɗi zaka je gidan wani abokinka ziyara matar shi bata kai mata ka iya tuwo ba sai baka saba cin ta ba sai ka ji maka daɗi sai ka zo ka ci na mata ka ji dadi sai saboda ka saba cin sa ne ka gane to haka al'amarin yake da abin da ka saba da shi baya burge ka da haka shi yasa yace babu matsala na yadda mu dinga wannan exchange da abu mai kyau da zaka burge da shi ka kawo mun fa wajja ilaihi malikur rum sarki rumawa kawai sai aiko wa muawiya rajulain wasu mazaje guda biyu min ajaib rijal a babun mazaje baka taba ganin mutane maza da su baka mamaki irin wayannan ba mutumin da ya fi kowa tsayi a duniya shekaran jiya rasu ba eh dan kasar Sudan ne ko Ethiopia wanda baya iya shiga mota sai dai shiga bayan akwai kura in zai da tsayinsa in zai shiga mota to ba zai Allah in zai shiga akwai kura ko kafa shi ke dauka daura inda sara Omi ba zai shiga mota bai dai akwai kura akwai mutane haka da Allah ya yi su masu ban mamaki ahaduhuma tawilun mufridun fi tuli dayan su a cikin wannan mutanen da shi sarkin mai ko mali yace dogo ne ya wuce tunaninka a babin tsayi jasimul sannan kuma gashin nan ka kaura qatu mugil fil jasamati mali yace qatu ne iya qatu a babin jiki kuma ga tsayi ga jiki hatta da ka annahu dawhatun basiqa fi gaba kai ka iya cewa ma wata bishiya ce babba a cikin bishiyoyin daji aw bina'un mabniyun ko kuma ka ce ma wani gini ne da aka gina shi gangaragam aka aje shi a waje daya gashi na lafce ce ga tsayi ga jiki ba taɓa ganin irin shi ba wasani na biyu kuma ƙauyin ghayatul quwa gwarzo ne jarumi ne mai ƙarfi iya ƙarfi sulubul kafaffe ne matinin tabbatacce ne ka annahu washin muftaris kai ka iya cewa wata dabba ce mai farauta za ta kama abin farauta kamar zai ci babu shi kaina haki yana huci wa ba ta ma'ahu ma ya yaqulu fiha sarkin rum ya haɗa wa 'yannan mutane guda biyun ya ba su wasiƙa ya yace su kai muawiya a fi mamlakatika man yusawi hadaini rajulain tsulan wa ya ce muawiya wai da Allah a cikin mutanen da kake mulka akwai irin wa'annan mutane guda biyun nan wanda zai zama daidai da wannan da wanda zai zama daidai da wannan a cikin mutanen ka akwai fa qala to li umar da amr ibn al-as muawiya da ya ga wa'annan lafta laftan mutanen sai ya ce wa sahabban annabi amr ibn al-as amma dulu muawiya ya ce amma shi wannan dogon a babin tsayin nan wajadtu man yukafi'uhu wa yazidu alaihi a mutanenmu mun sani akwai wanda zai iya kai ɗaya da shi kai akwai wanda ma zai wuce shi wa qais bin sa'id bin ubada shine qais bin sa'id bin ubada wa ammal qawiy amma shi wannan gwarzan kana ganin shi yana huci kamar zai ci babun nan faqari tujat faqari faqad ihtajjat ihtajitu ila ra'ayuka fihi yace gaskiya ina da dan buƙatar ra'ayinka a cikin mutanenmu akwai wanda kake ganin gwarzantakan shi zai iya karawa da wannan? To, faƙala amru. Amru al'as yake cewa hunaka rajulani a babin gwarzantaka muna da mutum biyu ma. Li hadal amr wanda za su yi tunkaran wannan mutumin Gaira an na kilaihi ma inda an kaba'id. amma sai dukkan su biyu suna ƙashin masarautar mu ƙarƙashin mulkin mu ko mutanen mu ne musulmai amma yanzu haka ba sa cikin inda kake masarautarka suna nesa da mu kaɗan huma Muhammad bin Hanafiya ɗayan shine wannan tabi'in Muhammad dan Hanafiya in dai babu gwarzantaka da jarumtaka ne a zai haɗe wannan ai wa Abdullahi bin Zubair ɗaya kuma shine sahabin Annabi Abdullahi dan Zubair fa qala muawiya sarkin sai ya gishi inna muhammad bin hanafiyati laysa anna bi ba'id ai muhammad dan hanafiya bai da nisa da mu ai in muna son ganin shi yanzu ka da wasiƙa gobe zai zo fa qala amru amru la yake cewa walakin sai dai atazunnu annahu yarda ala jalalati qadrihi shi amru la sai yake amma kana ga a irin matsayi da Allah ya bashi babansa khalifa babansa khalifa yayyansa su ne shugabannin samarin gidan aljanna ai mutum ne mai daraja mai kima shin kana ga zai yadda ya zo a yi wannan gwajejeniyar an cewa muna da irin abin mutanen da suke da shi wasu uh, muyi manzilatihi da kuma darajar matsayi da Allah ya bashi an yuqawiya rajulan min ar-rum ala mar'ay minan nas ya zama yayi gwajin karfi an yi kokuwa na gwajin ƙarfi tsakaninsa da shi wannan rum din mu nuna cewa mutumin ya fi mutumin su ƙarfi ai sai an gwada za a gane an gane ai yanzu kamar anan ne misali hada kokuwa ai sa'a kuma zama na fi ƙarfi kaga na ba hadisi ba ne? <laughs> na? o oh, oh na ce sa'a ai sa'a oh in ba sa'a bane kenan ba zai yi ba in dai maganan zahiri zahiri ne ba ba zan fi kokari ba to shine sai yake cewa a gaban mutane kuma za a yi zai yadda ai wannan fito na fiton ai gaba da gaba inna gwazantakar sa fa qala ma'awiya ma'awiya sarki sai yake cewa innahu yaf'alu dhalika wa akthar min dhalik aka ji zai yadda ai kuma zai iya yadda ma ayi abin da ma yafi wannan ma zai yadda amma da sharadi iza wajada fihi izzal islam in yin haka din zai ba wa addinin musulunci ɗaukaka da karin matsayi amma dan karan kansa biyan buƙatar sa wallahi ba zai yi ba amma dan addini zai yi da haka dan addini zai yi saboda dan addini zai daukaka zai yi to sai mu tashi tuma inna ma'awiyata a kullum min qais bin sa'ad wa muhammad al-hanafiya zamu ji inda ma'awiya ya tura an kira dukkan su biyu da shi Imam Hanafiya da kuma shi wancan sun ya tura an kira su su zo su kalubalanci wannan gwarzan a ga tsakaninsu wa ya fi gwarzantaka Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin.